cikin wuraren da a tarihin duniya bincike bayyana daga nan dan adam ya fara bayyana a duniya shi za ka ga tsohon gari ne in ka je wajen irin giza za ka samu abubuwan da suka kai shekara dubu biyar dubu shida za ka samu a wannan wuraren kuma suna tsaye har yanzu ba su lalace ba irin pyramids a wanda sun kai shekara dubu biyar da ɗari biyar kai wanda sun kai shekara dubu bakwai suna tsaye ba su lalace ba kuma tun a lokacin ake rayuwa a wurin to me ke faruwa sai zama ita mariya da fiye halitta ya tashi radiyallahu ana sai ya tura sahabinsa hatib bin abi balta cewa ga wasiƙa ka kai wa muƙauƙis shine sarkin misir amma lokacin ya zauna alexandria yana kiransa zuwa ga musulunci su kuma sun dade da addinai don annabawa da yawa sun je wurin wasu 'yan ƙasar ne wasu anan suka rayu kaga annabi ibrahim ya je misir ya rayu daga cikin kasashen da ya rayu akwai misira bayan palestine annabi musa a can ya yi rayuwa annabi harun ya rayu a can in ka duba annabi yusuf a can ya yi mulki a can ya rayu duka har irin su annabi idris so sun auna ba da dama sun zauna a wurin zaka su sun dade da addinai gabanin zuwa musulunci waɗancan duka addinan an yi su a ƙasar shi za ka samu har yanzu akwai yahudu da suna ƙasar sun fi shekara dubu uku suna rayuwa ko wani adadin da ya kama da haka kuma tun a lokacin akwai annasara suna nan tun zamanin annabi isa suke nan ko ba su gushe ba mafu tayyib so kula ga wannan sai manzon Allah ya ba wa hatib bin abi balta leta shine wanda aka saukar da aya akan sa yayu alladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda na aya ta farko akan sa aka saukar da wannan sai ya ce ɗauki wasiƙar nan ka kai wa al muqawqis ina masa da'awa zuwa ga addinin musulunci tunda ya kara sun karanta a taura linjila da sauran sakonni da suka rigayi wannan da ya je same shi ya kai suka gana da muƙaukis da wasiƙa lokacin da zai dawo shi buna abi baktar sai muƙaukis ya masa kyauta saboda ɗabi'a ce ta sarakuna ba a raba sarakuna masu karanci da kyauta sai ware bayi guda biyu a lokacin da mariya da wata mai suna a wata riwaya siril a wata riwaya kuma ya sirin amma sirin din shi ya fi shahara so sai ce ga mariya da sirin ka kai masa a matsayin kuyangu da na bashi ya hada hada kayan sawa hada gwalagwale sai ce a kai masa shi haɗin bin abi balta tun ya tafiya da su bai ma ko ba garin madina ba don lokacin fayyan halitta yana madina kamar shekara ta shida ne bayan hijira abin ya faru yana tafiya can sai har ya musu nasiha a riwayar farko ita mariya tun daga nasiha sai ta musulunta tun bata isa wajen fiyayyen halitta ba tana zuwa hatim ya isar da sako na kai wasikar ka na masa da'awa kuma har ma ga sakon da ya ban kawo maka fiyayyen halitta sai ya ɗauki ita mariya sirin kuma sai ba da ita zuwa ga ɗaya daga cikin sahabbansa a wata riwaya shine zaid sai ce zaid ya ɗauke ta to sai ta zauna tare da shi kuma shi yasa har bayan rasuwarsa baya halatta aure ta saboda me rayuwar da ta yi da shi ta aihu da shi don haka ta haramta zuwa ga muminai to shi annabi shi ibrahim ɗansa wanda yi wa annabi ibrahim mai suna yake cewa ji an mun haihuwa na kira shi da sunan babana ibrahim to ɗanta ne to kaga anan iya da alaka biyu da su alakar farko kakanninsa hajara ta haifi annabi ismail daga can ne na biyu sun ba shi mace kuma har allah ya kaddara sun haihu tare to sai ce in kun je ina muku wasiya da kar ku cutar da su ko yaƙi ake ban yarda a cutar da su ba don me ku musu mu'amala ta alkhairi don wannan alakar da nake da shi da ita kaga wannan ke bayyana maka naka ko da akwai sabani na addini to kyautata masa wajibi ne gare ka cikin abin da bai sabawa addinin ba mafu tayi cikin abin da bai saba addini ba wajibi ne ka kyautatawa naka matukar bai saba wa addini ba so wannan yana da matukar muhimmanci mu yi mu kiyaye shi iya da matukar muhimmanci a kiyaye naka ko da kun saba matukar ba wai abin da ya saba addini bane to ana so ka kyautata masa ai kaman iyaye mun ga annabi ibrahim da iyayensa a karatun mu na birrul walidai mun yi magana mai tsawo akai mafu tayyib so kula ga wannan insha Allah ta'ala iya da muhimmanci mu kiyaye kuma kamar da na faɗa annaba da dama sun rayu a ƙasar misra shine ake cewa egypt da larabci da dama sun rayu irin annabi isma'il annabi ibrahim ya rayu wasu 'ya'yansa sun je wajen annabi musa mafiya yawan gwagwarmayarsa da fir'auna da muke karantawa a ƙasar ya faru annabi harun da suka yi da'awa tare a wurin ne annabi yusuf abubuwan da ya faru gare shi na jarrabawa musamman lokacin da aka sace shi aka kai shi aka tsince shi a can yayi mulki matakin da ya hau na mulki a cikin kasar yayi mulki ke sa na daga cikin sunaye a kasar da aka kawo kisosi da dama a qur'ani da ya shafi abubuwan da suka faru a wurin yanzu misali dutsen da Allah ya fara wa annabi Musa magana a kai, wani dutse dutsen turu sina ai a kasar yake shine dutsen da Allah kuma ya rantsuwa da shi a Qur'ani so nan maganar da Allah ya da annabi Musa ya ji maganar sa duka a kasar ya faru ayoyin da suka yi magana ababen da suka faru a kasar Misra kai tsaye a Qur'ani wanda ko aka kira wani dutse ko aka kira wani gari ko aka kira wani zango da aka yi akalla ba su gaza guda 80 ba kai tsaye banda story da aka yi ta kawo irin na annabi yusuf a kai tsaye a yi ishara zuwa ga kasar bai gaza wurare 80 ba qur'ani kuma sunan kasar ma ai zuwa a qur'ani misra akwai ayoyin da zo ba za ku yi ban misali na na qala udkhulu misra insha Allah aminin zai zama wata sura kenan قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين haka ne suratu yusuf zai zama aya ta nawa aya ta casa'in da tara zai zama ƙalar hulu misira in sha allahu amini kaga wannan kalmar menene kalmar misir ne cewa annabi yusuf ya gaya wa iyayensa cewa hulu misira in sha allahu amini kaga misra egypt yake ishara wa zai kare misali ihibitu misran fa inna lakum ma sa'altum eh, o oh, bakara kenan aya tana zai zama ta 61 kenan ko eh, ita ce ayar ayi fadhu lana rabbaka yukhrij lana min ma tunbitu al-ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wannan shi ma misra ne akwai kari waj'alu buyutakum qiblatan wa auhaina ila musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashir wa bashir mu'minin wani sura kenan zai zama yunus ba a ran ba karkabatar da mu aya ta nawa aya ta 87 zai zama a yunus Akwai ya Wakalar akwai ƙari min qala alladhi ishtaraku min misra masu wahu A sa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada zai zama ina kisar yusuf din ne aya ta nawa ai ba farko to zai zama eh, aya ta 21 ke eh, zai zama ta 21 a kirimi akwai ƙari alaisa mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti zai zama wani sura wani eh zai zama aya nawa arba'in da nawa ya wuce arba'in alaisa ne mulku misra wa zai zama da ɗaya ɗaya hamsin da ɗaya eh, da mahamsin da ɗaya amin ya rabu amin ya hanyu ya kayo amin ya hanyu ya kayo waɗannan su ne irin ayoyi misali da allah ya kira misra misra kuma abin da ke faranta mun rai ka misra afirka ne so ga ga ai mun ma mun dan shiga ciki ke ga <laughs> wai makaho sun gamu da kuturu makaho ya ce wa kuturu wai ku da ba nan ku a ƙur'ani ya ce akwai mana ya ce kai na sunan naka in ji kuturu makaho ya ce an ja abin a ama ai mu allah yake ke gage shi ma ai ƙur'ani ya yi su. shi ne kuturu ya fasa da zai da ya ce to wala gadin mannan na kuma na baban wane ne shi yin akwai makaba ko kuturu ya haƙuri misali muke na karatu muna fatan allah ya warkar da su kuma jarrabawa ɗin allah ya sa ta zama kafara na wafi lafzin a wani lafazi ya ce innakum lalle musa taftahu na misir lalle za ku bude misra ga kai tsaye nan ya kira fa'iza fatahtumuha idan har kuka samu fatihi kuka yi konkarin kuka yi nasara fa'asinu ila ahliha ku kyautatawa ma'abota kasar ma'abota garin ku kyautata musu kar ku cutar da su fa inna lahum zimmatan saboda su da alaka ta jini da ni wa rahiman kuma suna da alaƙa ta me ta sadar da zumunci au wa qala a wata riwaya kuma wacce take riwaya ta muslim rahmatullahi alai a hadisi na 330 da take cewa zimmatan wa sihira. akwai alaƙar jini saboda hajara mamar iyalin annabi ibrahim daga can take ita ta haifi annabi isma'il ni kuma daga tsatson isma'ila nake na biyu wa sihiran sannan mariya alkibutiya ko mariya bintu shamun alkibutiya ba misir ya ce daga can ya same ta za ka sai ce to ku kyautata musu hikimar kawo wannan shine duba ba alaƙar ta nesa ce amma duk da haka fiyayyen halitta yana kiyayewa ka duba da tsakaninsa da annabi ibrahim amma duk da haka bai manta cewa ai matar da ta haifi isma'il wanda shi daga tsatsan daga can ta fitowa amma duk da haka yana muraqaban abin kuma yana cewa a kyautata musu kan a kyautar wannan ke bayyana maka ko a aka ce asalin ku ai daga mutanen Kano ne kuka je ku zariya kuka zauna ko daga zariya kuke kuka je Kano kuka zauna kan na shiga rikicin zazzagawa da kanawa ga da ya iska biyu ko so ko da daga na ka kissa to ko da ta faɗi ya kai shekara ɗari kaza to akwai haƙƙi akan ka na kyautata musu shi yasa yana da kyau ka gane daga ina iyaye ka suka fito kakaninka kakanin kakaninka kakanin kakanin kakaninka duk wanda fito daga garin kuma yana da wani mai wani falala a kanka sai ka kyautata masa dan asalin ku daga can ne ba wai iya abin da idan kake gani ba hatta tarihi za ka kiyaye kuma ka rika musu kara haka addini ya karantar mafhum na'am tayyib قال الإمام النووي رحمه الله إمام النووي الله يمسى رحمه a cikin sharha na sahihu muslim a shafi na 2631 na cewa qala ulama malamai Allah ya musu rahama suka ce al juz'un min ajza'id dinar qirati da aka kira nan ɗin, su a ƙasar suna fassara qirati ne da kuɗi, suna fassara qirat da me da kuɗi wannan ke bayyana maka na iya samun kalma ɗaya, ma'anarta daban-daban akwai kudin kashewa akwai kudin cizo ai ka san kudin cizo zo duka sai a ce kudi ne amma kudin kashewa da kudin me kudin cizo to su a wurin suna fassara shi da dinar ne wa dirham da kuma dirhami wa ghairi ima da makamantansu wa amma zimma zimma ne kira fahiyar hurma wal haq cewa su din nan akwai hurma tsakaninsu da su huruma shine suna da wata falala da ke wajarta ya kiyaye haƙƙinsu wal haƙ kuma suna da wani responsibility nauyi a kansa na gaskiya dalilin me dalilin hajar matar ibrahim salam mamar ismail salam daga can ne shi kwa daga tsatson ismail ne kuma akwai annabi ishaq shi ma dan annabi ibrahim ne daga nan aka samu kuma annabi musa daga wannan tsatson ya fito min babin misali wa amma rahim kuma zumunci da ya ce zai sadar musu likauni hajar ummu isma'il minhum saboda hajar mamar isma'il daga can ne wa amma sihir kuma ma ce akwai sirkanta tsakaninsa da su sirakanansa ne falikauni mariya saboda mariya ummu ibrahim mamar ɗan annabi muhammad ibrahim radiyallahu an minhum ita ma daga can ta fito kaga waɗannan su ne fuskoki guda biyu da bai manta da su ba har a halin yaƙi yana wasiya da cewa da Allah kar a taɓa hakkin su a kiyaye shi shi yasa sahabbai suka je wajen kuma suka yi fatihi a lokacin da aka same su an same su da addinai wasu suna rike da attaura wasu suna rike da linjina musulunci ya zo kuma suka yi me suka karbe shi bayan sun karɓe shi kuma suka masa hidima min babin misali mun ka ɗauka jami'a ta biyu a tarihin duniya da aka yi daga can ta fito jami'ar farko ita ce jami'atul qirawin daga morocco take asali a morocco take ita ce jami'ar farko a duk duniya bayan ta da shekaru aka yi jami'atul azhar ita kuma ta fara daga masjidus zahara ne daga masallaci aka samar da jami'ar. ita ma jami'ar a yanzu ta fi shekara 1140 waɗannan jami'o'i biyu an yi su a duk duniya a turai da amurka babu jami'a su suka fara yi su ne na farko da suka fara ba da digiri a duniya suka fara ba da master suka fara ba da phd duk duniya daga nan ne sai bayan shekaru da yawa ma aka yi university of bologna italy bayan shekaru aka je aka yi university of oxford waɗanda suka kammala oxford wajen shekaru 200 da oxford aka zo aka yi university of cambridge sai fa bayan nan kuma da lokaci mai tsawo aka je aka yi jami'ar farko a amurka ita ce university of harvard university amma a lokacin a muslim world an daɗe da jami'a ana karatu an daɗe ba wai nan kusa ba kuma a najeriya irin kanin borno in ka ɗauka wanda yanzu bangaren maiduguri ko borno state ya shiga ciki don da kanin borno ya hana da bangaren najeriya da chadi da wani bangare kaɗan na nijar sama da shekara 800 'yan kanin borno sun je azhar sun yi karatu sama da shekara 700 kuma sun karantar a jami'atul azhar shekara 700 ina najeriya take gaba da amalgamation gaba ɗaya shi aka yi shi shekara fa ɗari da kaɗan ne gaba ɗaya ma so ba ma da ke magana najeriya da shekara ɗari bakwai wani ya sa da wai arewa ko ba damun ba ƙauyawa muke ba ko ba jahilai ba ne kawai yanzu ne muka yi sake da harkar ilimi amma bangaren kanin borno sun riga ko ina a bangaren najeriya wayewa da ilimi da sanin rayuwa ba wai nan kusa ba da daɗewa kuma tun a lokacin kakannin kakannin kakannin mu za a tashi daga bangaren north a bangaren kano bangaren katsina an tafi kanin borne karatun qur'ani qur'ani kammalalle ya fi shekara dubu da ɗari uku a wurin ana karanta shi yau ya fi shekara dubu da ɗari uku ana karanta shi kuma ana haddace shi kuma ana rubuta shi daular ta yi ta yawo ta zauna wajen bangaren egypt ta da wajen bangaren niger ta zo bangaren gazargamo kukawa ta dawo tukunna yanzu na maiduguri wanda bata fi shekara maybe 104 bata dawowa wurin ku abin da ya kama da haka so ta yi ta yawo so da haka asali wai arewacin najeriya ba wai jahilci ake da shi ba an daɗe da ilimi kuma ka ɗauki manyan ƙurra na duniya da suka shahara a duk duniya misrawa ne tun asali su suka fara zuwa suka bude hatta kulliyatul qur'an suka fara karantarwa a jami'ar musulunci ta madina inda allah ya kaddara na taba karantarwa in ka dauki sheikh muhammad khalil usari daga misra yake in ka dauki sheikh abdul basit abdul samad daga can yake in ka dauki sheikh siddiq al-manshawi daga can yake in ka ɗauki sheikh mahmud ali banna daga can yake in ka ɗauki ƙari'i sheikh mustapha ismail daga can yake dukkan waɗannan manyan ƙur'anin daga can suke kuma su suka fara karanta ƙur'ani a kaset a ji shi a yi complete da ƙur'ani a wasu a duniya a wurin aka fara ji waɗannan ƙurra da na kira su mustapha ismail mahmud khalid musari abdulbasir abdulsamad duk duniya bisa ga abin da tarihi ya yi rekodin su suka fara karanta ƙur'ani a kaset har yawa su a duniya aka je ake karanta ƙur'ani a yi da hafsu a yi da warshu a yi da kanun duk waɗannan kirawoyi da ruwayoyi haka suka yi ta suna watsa wa duniya kuma sun yi manyan malaman tafsiri malaman hadisi irin su shak ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi manya manyan malaman hadisi nan baya baya ga irin su shak sayyidi tantawi in ka san tafsirin qur'ani ka dauki nasa na alwasit za ka sha mamaki ka ga yadda ya ruwan ilimi a ciki muhimmin abu dai duka yan afirka ne su mun kai ma dai abun ya zo kusa da kai ko eh insha Allah wai da da gidan wasu gari gidan buhu <laughs> to shi ne ko dai ba najeriya ba ne dai afirka ne an kira continent din ai mun shiga ciki ko allah ya yi kuma kulfa bana asiri sai fakara ta goma sha takwas kalan mu'allifu rahimahullah Ya yace fadlul ihsani ilal banat wal akhawat fadalan kyautatawa zuwa ga albanat ya'ya mata da Allah ya baka ko kai ka haifa ko na yan uwanka wal akhawat da kuma sauran yan uwanka mata shari'a ta ce ka kyautata musu kar fa mu manta yadda ka haifa daga cikinka daga jikinka ai yar uwarka ce mafhum ita ɗaya uwarka ne kar ka manta mahaifinka ɗan uwanka ne saboda mai nauyin kasancewarsa babanka sai ya manta da cewa dan uwanka ne ke sa ana irga mafi kusanci da kai a yan uwa sai a ce uwa da uba da 'ya'yanka maza da mata saboda su ma suna cikin sahun jerin gwanan yan uwanka mafu tayyib haka sau da dama muna magana in wasu mu dauka kawai kawo ne da bafanu ne iyayen da suka haife mu bayan iyaye ne kuma fa yan uwan mu ne su ne kuma sahun farko na yan uwan ƴaƴan da ka haifa eh ka ne amma kuma yan uwanka ne <laughs> maybe wani bai tuna haka ba shi yana magana yan uwa su ma su shiga cikin wanda ake magana mafu tayyib وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce man ala jariyatai ne dukkan wani wanda ya ɗauki nauyin 'ya'ya mata guda biyu hatta ta bulga ja a yau kiyama ana wa huwa manzo Allah ya ce dole da kinan ya'ya mata guda biyu zai zo gobe kiyama ni da shi kamar wannan da wannan shine wa ma asabi a sai nuni zuwa ga waɗannan yatsu guda biyu haka sai ce ni da shi haka muke bi ma'ana a ina haka muke da shi a cikin aljanna ni da shi haka muke da shi a cikin aljanna Wani ba wai sai marayu ba 'ya'yanka mata da ka haifa biyu in ka kyautata musu ka tarbiyyantar da su ka ɗauki nauyin su kai da shi aka kuke a cikin aljanna hadisi ne sai yana cikin tirmidhi hadisi na 1114 Mafu, tayyib wa an ta ibn amir radiyallahu anhu sami sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul na ji manzon allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa man kana lahu thalathu banat fasabara alaihinna wa ata'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban an-nar yawm al-qiyamah wannan hadisi daga بن ibn Amir radiyallahu anhu fiyayyen halitta a sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda uku uqba na nafi na naji yana fada man kana lahu salasu banat wanda yake da ƴaƴa mata guda uku ƴaƴa mata guda uku shi yasa lalacewa ne ya kawo mu zamanin da wani ke kyamatan haihuwar ƴa mace don Allah idan ana kyamatan haihuwar ƴa mace namiji ne kashi kada ya haife ka? a wace mahaifa ka zauna waye kudin haihuwarka maman wa ka sha waye tarbiyyantar da kai waye koya maka rarrafe gadon bayan wa ka hau kuma ka yi kyamatan haihuwan wannan akwai ne hankali da zai kyamaci wannan babu mai hankali da zai akwai wanda ya sake matarsa wajen ta haifi mace aka tambaye shi dalili ai ta yi mata biyu ya yi wunin da kada ta kara sai ta kara da uku abin da ma mutane ba su sani ba scientifically jinsin haihuwar namiji ko mace daga jikin namiji yake ba ma jikin mace yake ba saboda mata chromosomes sun su yi xx ne namiji ke da xy so idan fertilization ya faru daga x ɗinsa to x ɗinta ne sai ya zama mace y zuwa x ɗinta sai ya zama me sai ya zama namiji su baka jinsin ma bai da alaka da ita jinsin ma daga abin da ke fita a jikin namiji ne ba jikin ta ba 23rd chromosome ba ma ta ba ne to me kawo maganar kuma mata ka ji me kawo maganar har a yi wai wai an mata last war ne sai ka ce wata wadda ta yi ridda jahilci ne Allah ta'ala ne ya san wanda ya fi alkhairi a yaya Allah ne ya sani Allah ne kadai ya sani kuma a mafiya yawan lokaci ba duka ba amma a mafiya yawan lokaci ya'ya mata sun fi jin kai akan ya'ya maza namiji sai ya zama dan duniya ba ruwansa da kai wani ma sai ya zama rival ɗinka sai ku rika competition da ɗan kai wasan namiji ne amma mata ba su da wannan sun fi jin kai ala ayi halin Allah ne ya san wanne ne alkhairi gare ka in namiji ne sai baka namijin in mata ne sai baka mata in maza da mata ne sai haɗa maka maza da matan gaba ɗaya sai baka shi musulmi na kware in yana addu'a musamman irin rabba da atina fid duniya hasana duk abin da Allah ya baka alheri ne gare ka kuma al'amarin mumini haka yake inna amrahu kullahu lahu khair ko me ya faru ga mumini alheri ne mumini ko menene ya faru in kai mumini ne alheri ne to me zai dame ka a rayuwa inna amrahu lahu inna amrahu kullahu lahu khair kuma wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min mu'min ne kadai ke da wannan to me yasa zaka damu har kana fifita wani jinsi akan wani jinsi wannan kuskure ne duk abin da Allah ya ba mu na haihuwa namiji ne mu masa godiya mace ne mu yi godiya mata ya zuga maka ka gode masa kai farin ciki maza ya zuga maka ka gode masa kai farin ciki maza da mata hada maka duka ka gode dan shi ya san alheri gare ka kai kanka baka san alheri gare ka ba musamman abin da zai faru gaba Allah ne ya sani Allah ne ya sani duk alkhairin da ya zo wa duniya da yan adam mata suka haife su fiye yin halitta mace ta haife shi kar ka manta da wannan na abubakar mace ta haife shi imam bukhari mace ta haife shi imam malik rahimahullah mace ta haife shi duk wanda gani mace ta haife shi to me za a yi haka kai kar ka je cin kai kanka mace ta haife ka to mun ba ma sai je wani ba inda ba mace na za a same ka nabi da ba ita sai ka wuto da a cikin cikin akuya yanzu kana da kaga inda dan taure aka haife ka da tuntun mun manta da labarin ka yanzu kana duniya shekaran ka 40 da taure da tun yaushe wake maganar ka yanzu ba wani da ke maganar ka tun da wata da wata a sallah ma wani ya yanka ka wallahi in ka yi sa'a in ba ka yi sa'a ma wani wallahi tsafi zai yi boka ya sa ya kai ka a yanka ka a ji a yi tsafi da kai boka boka za a kai wallahi ba ka kai kai yi cika da a yanka a murɗa wuya da yanzu ba a maganin ka Allah ya samu wange lafiya na haka manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce duk wanda ke da ƴaƴa mata uku alhamdulillah mu Allah ya ba mu mata ma ƴaƴa sama da guda uku mun gode masa Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye sharuɗa na farko ya ce fasabara alaihinna sai yayi yi haƙuri a kansu haƙurin ilmantar da su haƙurin kai su makaranta haƙurin kula da hidimominsu duk wata hidima ya ta haƙuri a kai bai yi fushi ba kuma ya karɓe su da kyakkyawar zuciya cewa kyauta allah ya masa ya ba su sannan wa'ata at'ama hunna ya ci gaba da ciyar da su abinci ya je kasuwa ya nemo ya je gona ya yi noma ya yi sana'ar hannu ko ya aiki a biya shi kowanne yana ci gaba da ciyar da su babu walakanci irin yadda ake a jahiliya wa'ata at'ama hunna ya ciyar da su abinci baya ga wannan in suna bukatar magani ya saya musu ba lafiya ya kai su asibiti duk wannan hidima yana yi wasa kunna kuma ya shayar da su in ana bukatar ruwa akan zai zai kula da su shine da uku na hudu waka sahunna kuma yana musu dinki tufatar da su akwai dinkin layya inda hali akwai dinkin azumin ya danyi tafiya zai kawo musu kaya tsaraba dan abin da ake yayi gwargwadon arzikin da Allah ba shi zai tsaya ya ba wa ƴaƴansa mata su rika sawa yana kyautata musu min jiddatihinna daga cikin kokarinsa da yake yi ko daga cikin albashinsa ko daga cikin ribar kasuwancinsa ko daga cikin kodago da yake yi ko noma kunna lahu hijaban minan nari yawmal qiyama a masa bushara za su zama shamaki gare shi gobe kiyama daga wuta in ka samu guda uku kai musu hidima har suka girma to gobe kiyama sun sha makance ka daga wuta la ilaha illallah ko a yaya maza kai tsaye ba kira wannan falalan ba sai mata wannan hadithi ya cikin silsilatul ahadithi sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi hadithin na 294 sun zama shamaki gare shi daga wuta ingantaccen hadithi ne akan wannan hadithi magabatan makon da in ma ba samu yaya mata ba sukan je su ɗauko na yan uwa su masu wannan hidimar don su samu aljanna kai kuma Allah baka kana fushi da iyalinka har kun daina magana har ma kana lasu warning an maka biyu maimakon ta ukun ta zo ka samu hijabi daga wuta kuma kana za su wani hada shika allah wadanna ka ya lalace Allah ta'ala ya albarkaci ƴaƴan da muke haihuwa Allah ya albarkaci ƴaƴa mata da muke haihuwa Allah ya ba mu ikon yi musu tarbiyya ta addini muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika waɗannan sharuɗa guda hudu na farko fasa bara alaihin na haƙuri na biyu wa at'ama kunna ciyar da su na uku wa saqa kunna shayar da hu na hudu wa kasa kunna tufatar da su kunna lahu hijaban min an-nar yawm al qiyama sun zama shamaki daga gare shi daga wata gobe kiyama kai ka ji bulus kuma kana fushi da matarka dan ta haife su kana fushi da iyali akan wannan shi yasa jahilci ba abinda baya yi maimakon kai kai murna ga abin da Allah ya maka mai yiwa wannan gara kasar ake so ka samu amma ka je kana fushi kana shika me yasa sai sai sai ga abin nan har wajen likita ake zuwa wai ya'ya mata ne muna son a samu namiji kai za ka ga Allah me zai baka me yasa ba za ka karɓi rayuwa da sauki ba ya nawa yan halitta ya haifa bakwai nawa ne mata a ciki maza nawa maza uku dawa dawa da alkasim da ibrahim da abdallah shi ake cewa abtahir waɗannan su ne uku mata fa guda hudu ga zainab ruqayya ummu kulthum da fatima radiyallahu anhunna kage shi ma an bashi matan fiye da maza fiye ya halitta shi ma ya samu ƴaƴa mata fiye da maza صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه أدخلتاه الجنة باب ولمسلمي قد da 'ya'ya mata biyu za su riske shi ya kyautata sahibanta su bi ma'ana dukkan rayuwarsa ya kyautata musu face su biyun nan sun shigar da shi aljanna kaga annan an ma rage daga ukun an da da shi biyu in ma biyu ne ka samu baka samu uku ba idan ka kyautata sahibanta su kyautata sahibantan shine hakuri wajen ɗaukar nauyinsu ciyar da su tufatar da su shayar da su kula da tarbiyyar su. waɗannan 'ya'ya mata da ikon Allah za su shigar da kai aljanna su ne masu shigar da kai da izinin Allah wannan hadisi shi ma iya cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 2775 kai tsaye za su kai ka aljanna da ikon Allah mafhum tayyib وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله قال واثنتين wannan shi ma hadithin iya cikin silsilatul ahadith Sai hadisi na 294 wannan hadisi daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kana yace Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya taba yin tafiya ta tsawon wata guda tun daga Madina har zuwa kasar Misra wajen wani dan uwansa sahabi bayan wafatin fiyayyen halitta sallallahu akan hadisi guda daya shi sa imamul bukhari rahimahullah ya buɗe babin rahala jabir bin abdullah ila abdullah bin unais masirata shaharin fi hadithin wahidin iya cikin kitabul ilmi na aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadithi rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi shi sahihul bukhari asalin sunansa aljami الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه shi da yake cewa sahihul bukhari saboda sunan yayi tsawo to a cikin kitabul ilm imamul bukhari rahimahullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi babi ya bude guda cewa jabir bin abdullah kawai hadisi ya koya sai ya manta bayan rasuwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai tuna wanda suka koyi hadisin da shi ai yanzu ya bar madina ya koma misra sai hada guziri ya sai abun hawa ba ka jirgi ba ba mota ko mashin ba ya sayi raƙumi ya hau kansa ya fita tun daga madina akan hadisi daya ya tafiyar har kasar misir da muke magana ɗazu a kai ya je gidan abokin nasa ya binciki gidan ya samu ya aika mar ya fito a ce mar jabir bin abdullahi ya ce jabirin nan ba mutum ba a madinan bashi ba aka ce shi ya zo daga madinan eh yana murna abokinsa ya shigo misira ya fito kawai gaishe bai tambayi masauki ba bai buƙaci a ruwa ba yana fitowa cewa Allah karka ta lokaci hadisin nan da muka koya ga yan halitta na manta shi nake so ka tuna mu yana tuna masa sai ya ce to zan juya wassalamu alaikum warahmatullah nastawdibukum Allahu alladhi la tudi'u wadaya yace alaka da yace dama abin da ya kawo ni kenan kawai hadisin na manta an zo tambaya kai kaji masu yi da gaske a cikin sahara ya fasa ba irin yanzu muna zaune ana kunna ac kana jin daɗi ba wani ma da yana can kawai a social media yake bin karatun yana kwance a kan gadonsa in ma ba a yi sa'a ba wayarsa yana kallon wa'azi ana siratul arham a tv kuma yana kallon kwallon gaba in an yi ego ya tashi ya daga kai ego in ya so idan ba a ci kwallon ba sai ta kallon mu saboda ilimi ya zama bulus shi yasa ba ma yi wa ilimin hidima irin yadda ya dace ba ma yi wa ilimi hidima ba ma girmama ilimin dole ne matsalar da muka samu kanmu a ciki girmama ilimi ya yi karanci a cikin al'umma don ilimin ya yi arha a bulus ake samunsa ka shiga youtube kana kwanci kan gadonka kana da wani aka kunna kai ta jin wa'azin malamai ka ji na hausa ne ka ji hausar kano ka ji hausar katsina ka ji hausar sakkwatawa ka ji hausar gwambawa ka ji kowace iri ka ji in ka juya ka shiga na turanci ka ji in ka gama in ma kana jin wani yare ka koma ka ji duk gashi nan bulus sai muka dauki ilimin baya da daraja har muna iya ga darajar malaman karantar da ilimin zamani fiye da masu karantar da addini in a can ne in ka ga malam kana sunkar da kai kana tsoron kari oba shi ma dan duniya ne kana kaf wallahi sai doka maka kari oba shi ke nan sai ka na malamin addini mai koya maka qur'ani saboda qur'anin ba a bada kari oba in ma ka bata rai wallahi sai dame mu shi da karatu karatun nan fa wallahi a ka'ida fa an ci awa 1 da rabi ne sanda aka yi awa 1 da minti arba'in wai yayi fushi an ƙara masa minti goma karatun addini kai kaji araha ta yi yawa da ilimi a ko da taɓa zama kofar gidan imamu malik rahimahullah an kama wani yayi kazafi na laifi aka aje shi a kofar gida yana tashi wanda ya kazafi sai ya gudu sai wani mutum ya zo daga wata ƙasa wajen imamu malik sai ya zo ya zauna a daidai gurbin wanda ya kazafa da aka zo za a yi wa mai kazafin bulala tamanin zai aka samu wanda ke wurin ashe shi mai kazafin ya gudu aka kama shi aka masa bulala tamanin shi kuma saboda tsabar girmama ilimi sai ya tambaya ya ce abin bulala ka ce imamu malik ne bai tambayi da shi ya ba sai ya ce musu bismillah aka sun ɗuma masa bulala guda tamanin aka ce tafe ce ina ai abin da ya kawo ni ban yi ba ba kai kai kasafe ya ce a bani ba aka bincika to ashe ba shi bane mai kasafin ya gudu shi kawai rashin sa'a ne sai zai zauna a wurin za a ba shi hakuri ce babu bukata tambaya da zo na wani hadisi daya imamu da gani wala amsa masa tambaya aka ce je kai ce malam ina neman alfarman da cigaba da zama kullum da safiya mun bulala tamanin a kara mun hadisi kwaya daya kullum bulala tamanin hadisi daya kaga wanda suka san girman addini da ilimin addini kenan amma kai yanzu ba ka girma malamin ƙur'ani, amma kana girma malamin history ko sociology ko ku yi haƙuri da ko karanta nan misali na ke bayarwa amma malamin ƙur'ani bai da daraja a wurinka amma ya haddace maganar Allah amma shi kare na hmm. ba za mu taba gyara rayuwa ba sai mun ba wa addini muhimmancin da ya dace mu bashi mu fa yanzu duk gatan mu a duniya da Allah mana babu wanda ya kai addinin da ya bamu duk wata ni'ima wallahi bayan addinin ne in ba wai dan addinin ba yanzu kana ga muna tare nan ne da wani a can yana gidan giya wani yanzu da yana gidan karuwai wani da wani boka ne wani da can yana zaune gara yake kadawa wani da yanzu yana can yana wasa da biri ba haka ba ne nutsuwar da muka samu muka zo nan ba addinin ba ne kuma in ba taron addini ba gaya mun inda za a tara jama'a masu adadin wannan duk masallacin jama'a ne waje jama'a ne a zauna a nitse babu wani da gudana akan babu dan sanda da yake kare mutane kowa zauna ya nitsu duk duniya ga mun taron da ake kai wannan a zauna lafiya a tashi lafiya ba karantar da addini ba in fada taron siyasa ne ba mu isa ba sai an dauko yan sanda kaman ɗari a wurin nan kuma kana magana ba mai sauraron ka kana yi wani sai tsaga ihu kuma haka ka ci gaba da yi kana yana maka ihu kuma kana rika yi ba ka jin ana magana an nutsu sai a majalisun addini amma a can intanet daga hawan ka ihu ake har ka sauka ihu ne in ka kace sai an yi shiru to ba za a yi shirun ba addinin ne mai da mu haka shi ya bambance taron addini da duk wani taro na duniya in stadium ne in kaje hada bindiga ake ganin mutane a wurin yanzu duk wurin nan ko bulala baka gani ba duk girman masallacin annabi ka samu motoci ɗaruruka an yi fakin ba wani mai bindiga ko bulala ba wani yake sannan ne ka shigo a gaishe ka ɗauka ka yi fakin tana ka fita da kayan ka da rame ka amma ka je stadium ka gani kana zuwa za ka ga ɗan sanda mai jaja ido wani baki ƙato da bindiga ƙato a tsaye haka za ka ga ake yi <laughs> Allah ya rufa mana asiri don haka manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wanda yake da 'ya'ya guda uku ya tufatar da su ya ɗauki hidimarsu ya tausaya musu aljanna ta zama wajibi gare shi faƙala rajulun min alƙawun sai wani mutum daga cikin sahabbai ya tambaya ya ce ya rasulallah da mata guda biyu ya manzon Allah ko da 'ya'ya mata biyu ne kane ya ce wasnatai ne da 'ya'ya mata guda biyu ko ba su kai uku ban ka samu biyu ya wadatar Allah shi ne shaida ni ban taba daga hannu a duniya na roki Allah ya bani ɗa namiji ba ko ya mace addu'ar mu kawai shine rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama in iyali za ta ce da Allah ne ina san Allah ya banka zan ce mm, mm, ni ba na wannan addu'ar abinda nake roƙo Allah alheri shi kowanne ba ni ɗaya ne a wurina ba na taɓa bambancewa a haihuwa wai yanzu ina son na samu namiji ko samu mace kowanne Allah ya bani daidai ne don na san wannan addu'a ta rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina ba ta bukatar gyara ko ma addu'a ce ta ƙur'ani. in nayi ta ta wadatar Allah ya san menene alheri gare ni ya bani amma ni ban taba roƙon ɗa namiji ba kuma ban taba ganin cewa wai sai an baka namiji ne kai nasarar aihuwa ba a'a duk wanda Allah ya bani namiji ne ɗa ko mace daidai ne don alheri na roƙa kuma abin da Allah ya bani shine alheri. amma ni ba zan yi wa Allah gyara sai ka bani kaza ba abin da Allah ya ga dama ya bani shine alheri Su da haka mu rika haƙuri da abin da iyalai ke haifa Allah ta'ala shi yake bayarwa ba dan adam ba kuma addu'ar da muke na Allah ya ba mu alkhairi shi ne ya san alkhairin ba mu kai shi sanin alkhairin ba sau da dama ma muka roƙi wani abu ya zama bala'i gare ka ba ka taɓa roƙon wani abu ka sami shi zama suna gare ka ba ya taɓa faruwa taman da ka roƙi Allah alkhairi shi kenan ka huta saura minti nawa lokaci ya yi ko na'am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 Allah ya ji kan mu da mu da zuriyar mu Allah ya ji kan mu da mu da zuriyar mu Allah ya ji kan mu da mu da zuriyar mu Allah ya amintar da mu Allah ya zauna da mu lafiya a ƙasar mu Allah ya ƙara mana albarka Allah ya albarkace mu ya albarkaci karatun da muke yi Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد